Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake komawa Isra'ila inda zai sake neman a ƙara tsawaita matsayin dakatar da buɗe wuta da aka cimma saboda sake faɗaɗa damar sako mutanen da aka garkuwa da su a gaza a kuma ƙara shigar da kayayyakin agaji cikin yankin hakan na faruwa ne bayan da blinken ya ƙara jaddada goyon bayan amurka ga ukraine yayin da hukumomin ƙasar ke shirin fafatawa a daidai lokacin da aka tunkari hunturu a bana yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to ma'aikatar tsaron rasha ta saki wani bidiyo a ranar laraba wanda ya nuna yadda jiragen yakin kasar suke buɗe wuta akan wasu yankunan ukraine dakarun rasha sun ƙara zafafa hararansu a gabashin ukraine yayin da lokacin hunturu ke ƙara karatowa a can birnin brussels yayin taron ministocin harkokin wajen kasashen ƙungiyar tsaro ta neto sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce wasu suna tambaya kan ko ya kamata amurka da sauran ƙawayen ƙungiyar tsaro ta neto su ci gaba da nuna goyon baya ga ukraine yayin da aka doshi shekaru biyu tun bayan da rasha ta mamaye kasar ta ukraine but the answer here today at nato is clear and it's unwavering blinken ke ne cewa amsar a wannan taro na neto ita ce ba gudu ba ja da baya ya zama dole dukkanmu mu ci gaba da tallafa wa ukraine we must and we will continue to support ukraine blinken ya kuma kara wasu ƙawayen amurka kwarin gwiwa kan damuwar da suke nunawa cewa wasu 'yan republican da ke majalisar dokokin amurka na jan kafa wajen amincewa da ci gaba da samar da kudaden tallafin soji da amurka take ba ukraine ya kara da cewa kakakin majalisar wakilai mike johnson ya yi magana kan bukatar ganin an ci gaba da samar da kudade ga hukumomin kiev abinda blinken ya kwatanta a matsayin wani sako mai karfafa kwarin gwiwa michael kimmich farfesa ne a fannin tarihi a jami'ar katolika da ke nan amurka a kuma irin tashi mahangar samar da kudaden tallafi ga ukraine ba abu ne da yake hannun blinken ba There's not a great deal that Secretary Blinken from branch. Ya ce babu wani uh, abu da Blinken zai iya yi daga bangaren masu sitarwa. Abin yana hannun majalisar dokoki ne, wanda wani sashe ne na gwamnati kuma 'yan Republican na kokarin sasanta tsakaninsu. su. ko kuma akasin hakan a daidai wannan lokaci da nake magana. Uh, Farfesa Kimmage ya kara da cewa Blinken na aikewa da sako ne ta hanyar halartar tarukan kungiyar ta tsaro ta NATO da kungiyar tsaro da haɗin kan nahiyar Turai ta OACE yayin da ake rikicin Isra'ila da Hamas. And there is a kind of allegation out there or a claim out there that the U.S. Uh, has shifted akwai zargin da uh, wasu ke yi cewa yanzu Amurka ta mai da hankalinta kan gabas tsakiya ba ta kulawa da nahiyar Turai. Saboda haka ina ga zuwa tarukan NATO da na OSCE da Blinken ke yi wani yunkuri ne na nuna musu cewa har yanzu Amurka e na sanar da su. Is very firmly to signal US Daga jiya Alhamis da yau Juma'a Blinken ya fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki a gabas tsakiya. ziyararsa ta uku a yankin tun bayan da mayakan hamas suka kai hari kan isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba blinken ya ce zai yi kokari ya ga cewa an kara tsawaita matsayar da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta saboda a samu damar sakin ƙarin 'yan isra'ila da ake tsare da su a gaza a kuma samu damar shigar da ƙarin kayayyakin agaji ga falastinawa da ke matuƙar bukata babban jami'in na amurka na ziyara a isra'ila zai kuma je ramallah da ke yankin yammacin gabar kogin jordan da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa wannan kenan to a wani labari na daban kuma wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin new york na amurka ta maido da dokar da ta hana donald trump yin tsokaci game da wasu ma'aikatan kotu bayan da ya muzanta wata magatakardar kotun da ake yi masa shari'ar inda ake tuhumarsa da zargin aikata zamba a new york alkalin kotun arthur engron ya sanya umarnin hana yin magana ne a ranar uku ga watan oktoba bayan da tsohon shugaban amurka ya wallafa wasu kalamai na batanci game da magatakarda alkalin kotun a shafukan sada zumunta sakon da ya wallafa ya hada da zargi mara tushe game da rayuwar magatakardar hakan ya faru ne kwana na biyu na shari'a da ake yi na karar da anthony general ta new york letitia james ta shigar ana da zargin trump da kara yawan dukiyarsa kan bayanan kuɗi da aka yi amfani da su wajen samun lamuni da ƙulla yarjejeniyoyi sai dai tsohon shugaban na amurka wanda dan jam'iyyar republican ne ya musanta aikata ba daidai ba to masu haro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na duniyar amurka yanzu a madadin julie latest gresham da fiona nandudu da suka hada shirin sai kuma cindy sen wacce ta hada asalin rahoton ni mahmud lalo nake cewa mutara a wani mako idan allah ya kai mu.